يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فماذا بعد رمضان إن شهر رمضان ذهب كعادة كل شهر يأتي ويظهر وكعادة كل إنسان يحيا ويموت لقد صدق الشاعر حيث يقول وما المرء إلا كالهلال يوافي تمام الشهر ثم يغيب لقد مضى الصيام والقيام وجميع أنواع البر التي حصلت وصال هنا هل تقبلت أم لا قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين قال عبد العزيز بن عبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الحمد أيقبل منهم أم لا ووصف تعالى المتقين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت أبي بكر لا يا ابنة الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل وفي لفظ وهم يخافون أن يقبل منهم أخرجه الترمذي وغيره أما هجران المساجد وترك الطاعات والهور بعد الكور فمن علامات عدم القبول فنعوذ بالله من ذلك قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا وقال جل سبحانه ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فكن ربانيا ولا تكن رمضانيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الربا والبلا والوباء والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد قيل قديما الحسنة إذا قبلت أو إذا تقبلت تبئتها حسنة واقرأوا إن شئتم وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su gara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa hakika watan ramadana ya wuce da shi da dukkanin abin da ya kunsa na ayyukan alkhairi tun daga kan azumi sallah kyauta karatun alkur'ani zikiri salati addu'a da dukkan dangogin ayyuka na nagarta wannan al'ada ce ta dukkanin wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala yakan kawo shi kuma yakan tafi da shi kamar yadda kowane wata haka yake a shekara yakan zo kuma yakan wuce ka ramadan da duk alkhairan da ke cikinsa da dukkan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya tattara masa da dukkanin nishadi da karsashi na ibada a cikinsa ubangiji bai alkawarin zai dawwamar da shi ba zai kawo shi ne lokaci ya tafiyar da shi kuma a wani lokacin mai rabo da hankali da dacewa daga mankatari ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi dace ya bashi imani ya ba shi iko na ya ribaci wannan lokaci mai tsada mai albarka na wannan kwanakin Ramadan da kuma dararansa Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda suka ribace shi suka amfana da shi kuma suka ci gajiyarsa kamar yadda kowane mutum da muka sani a duniya haka yake rayuwa kuma haka yake wucewa komin nagartan mai nagarta ba zai dawoma a wannan duniya ba hakanan komin lalacewar lalatacce ba zai dawoma a kan doron ƙasa ba walau kanatid duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da ce duniya tana dawwama ga wani daga cikin nagartattun bayi to da manzo Allah ya wanzu ya dawwama da bai kaura ya koma ga mahalicci ba subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yayi alkawari dukkan mai rai ta ya dankan mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ila rabbikum turja'un afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un ubangiji madaukakin sarki ce dukkan mai rai ta ya dankan mutuwa duk wanda muka ɗanɗana wa zaƙin rayuwa kuma sai mun ɗanɗana masa ɗacin mutuwa in ma kai ka mutu to su ma ba za su dawwama ba idan nagarta ke sa a dawwama to da kai za ka dawwama to amma nagarta ba ta dawwamar da mutum a duniya in ka nagarta ba ta dawwamar ba to kai ka san lalata da fasikanci da fajirci kuma ba zai dawwamar ba ubangiji subhanahu wataala yana faɗa dukkanin ɗan adam zai rayu wani lokaci sannan kuma zai kaure ya koma ga mahalicci kullu bin unsan wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmud duk da uwa ta tsuguna ta haifa komin daren dadewa watan wata rana sai an dauke shi akan makara walau ista'alfan kuma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al in za ka yi dubu dubu ta kara dubu wata ran sai an ce dubu ta cika mala'ikan mutuwa ya zo ga annabi musa alaihi salatu salam don ya ba shi izini da ba shi shela na sanar da shi cewa lokacin mutuwarsa ya yi kamar yadda wannan ita ce al'adar dukkanin annabawa ubangiji baya karɓar rayuwarsu sai ya turo mala'iku sun ba su shela sun ba su notice sun sanashe su lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ga annabi musa allah bai riga ya sanar da annabi musa cewa zai aiko masa da mai shela ba wanda wannan ya fusata annabi musa alaihi salam mala'ikan mutuwa ya zo masa a sifar ta mutum kuma ya ce masa ya zo ya ɗauki ransa annabi musa ya fusata ya mare shi har sai da ya cire masa ido ya koma ya je ya da allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ubangiji ka tura ni zuwa ga wajen wani bawa daga cikin bayinka wanda baya son mutuwa sai Allah madaukakin sarki ce a'a ba kai masa adalci ba yana son mutuwa ni ne ban sanar da shi cewa za ka je ba babu wani dan adam mai hankali da tunani da wani zai zo ya sallama da shi ya ce ya zo karɓar ransa kuma ya zira masa ido sai inda ƙarfinsa ya kare da haka ya ce to dan in tabbatar maka da cewa bakin mutuwa yake ba yanzu zan sanar masa cewa za ka je ko ma ka gani Allah ya sanar da annabi Musa cewa ga mala'ikan mutuwa nan zai zo zai gaishe ka kuma za ku yi wata tattaunawa lokacin da mala'ikan mutuwa ya dawo karo na biyu wajen annabi Musa ya samu kyakkyawar karba kyakkyawar karba annabi Musa ya ce da shi da me Allah ya aiko ka ya ce ubangiji ya turo ni da in sanar da kai cewa za ka mutu to Allah kafin ya turo mala'ikan mutuwa karo na biyu dan ya tabbatar masa da cewa annabi Musa bakin mutuwa yake ba domin dukkanin mai son Allah to zai so ya gamu da Allah shi ko Allah ba a gamuwa da shi sai ta hanyar mutuwa shi yasa yahudawa da suka cika baki suka ce sun fi kowa son Allah sai Allah ya ce to inda gaske ne ku ce su yi burin mutuwa قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لأن الله ولا يتمنونه أبدا bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin a wata ayar yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun to da ka suna son su mutu su je su game da ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine mafi kololuwar burinsu kuma mafi kololuwar masoyansu da haka sai mala'ikan mutuwa Allah ya ce da shi ka je idan ka gaya masa zai mutu ko ka gaya masa cewa na turo ka ne don ka ɗauki ransa amma ba shi zaɓi in baya son mutuwa to ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan bijiminsa inda hannun ya rufe in ya ɗaga a ƙidan ya silin gashin da ke ƙarƙashin hannun adadinsu na ƙara masa rayuwa kaga dai mutum babba mai cikakkiyar halitta ba kuturu ba ba wada ba ya ɗau hannu ya rufe jikin saniya ya ɗaga daidai hannun a shata a kidan ya gashin kasan gashin zai zama irin abin da yara suke cewa malala gashin tinkiya to kuma a ce duk filin gashi ɗaya an ƙara masa shekara annabi musa da mala'ikan mutuwa ya masa wannan tayin sai ce to kuma duk bayan an kidan ya filin gashin an ga koma nawa ne to bayan su kuma sai me yake to bayan su kuma sai zaka mutu yake to yanzu nake so to da haka Allah subhanahu wataala bai alƙawarin zai dawamar da wani dan adam ba a wannan doran kasa haka nan bai yi alƙawarin zai dawamar da wani lokaci ba daga cikin lokuta lokaci yana tafiya rayuwa tana tafiya ajali tattare yake da lokuta masu hikima suka ce wata hikimar Allah subhanahu wataala dan ya nuna maka ajalin ka tafiya yake kamar yadda lokaci ma tafiya yake kuma lokaci ba zai taba tsayawa ba haka ajalinka ma ba zai tsaya ba sai Allah ya maka wani agogo nasa na kansa wanda batirinsa baya sanyi shine zuciyarka zuciya tana bugawa daidai da bugawar sakan ɗin agogo da haka wannan kamar tunatarwa dukkanin mai rai ne cewa fa lokacin ka tafiya yake agogon ka tafiya yake da zarar zuciyar ɗan adam ta tsaya to rayuwarsa ta ƙare shi yasa duk lokacin da mutum ya mutu idan aka kirawo masanin lafiya likita farkon abin da yake fara gwadawa bugun zuciyarsa zuciyar tana bugawa da zarar ta tsaya shi kenan rayuwa ta kare da ka wani mai hikima yake daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani bugawar zuciyar kowane dan adam tuna masa yake da cewa rayuwar nan da kake gani kamar bugun sakanni na agogo kamar mintuna ne da awoyi na kewayawar agogo wani mai hikima yake cewa wa malmar'u illa kal hilali yuwafi tamama shahri kuma yaghibu dan adam ba komai bane face kamar jinjirin wata ya cika sannan kuma ya zo ya zaizaye ya zaizaye ya kare idan muka lura da kyau zamu ga kullowar rana da bacewarta ba daidai take da kullowar wata da bacewarsa ba rana da girmanta take kullowa da girmanta take bacewa amma hikimar Allah wata sai ya bullo ɗan kankani da kyar ake iya ganin sa daga nan ya fara girma ya fara girma har ya zo ya cika idan kuma zai bace ba zai bace da girman ba sai ya sake zaizayewa ya sake zaizayewa sannan kuma sai a neme shi a rasa wannan yayi kama da rayuwar dan adam ka fara daga rauni sannan ka zo kai karfi sannan in kai tsawon rai kai rauni sannan kuma ka bace da ka da ɗan adam da jinjirin wata in ka kalli tsarin da aka yi musu na rayuwa kusan iri ɗaya ne ubangiji subhanahu wataala yace Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ya ayyuha an-nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فذاك رايور وتا da rayuwar dan adam suna da kamanceceniya ta wannan fuska ya yan uwa hakika watan ramadana ya shuɗe tsayuwar dare a wajen waɗansu ta ƙare dukkan dangin nau'ukan ayyukan ibada da ake a cikin watan ramadan da sun riga sun wuce tun da lokacin ya shuɗe abin tambaya ga dukkan mai hankali da tunani a nan shine shin ramadanan da nayi Allah ya karba shin azumin da nayi Allah ya karba shin sallar da nayi zakkar da nayi salatin da nayi karatuttukan alqur'anin da nayi ko na saurara shin Allah ya karba ga dukkan mai hankali wannan shine damuwar ba girin girin ba yi mai ubangiji subhanahu wata'ala dai ya bada ka'ida yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karba ne daga wajen bayi masu tsoron sa daga wajen bayi masu takawa Abdullahi dan Abba zai ce wallahi da za a gaya mun raka'a bi rakin rak cikin ibadojin da na gudanar a rayuwata Allah ya karba to da ba ni ba fargaba ba ni ba tashin hankali domin na samu shaidar cewa ina daga cikin bayi masu takawa to da haka yayin uwa abin da ya kamata mu binciki kanmu da kanmu mu tambayi kanmu da kanmu kenan ba wuyar aikin ba dace domin ubangiji ya gaya mana wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya akwai fuskokin da za ku gansu a ranar tashin alkiyama a cikin fargaba da tashin hankali me ya dawo ubangiji ya ce saboda amilatun nasiba sun yi aiki sun sha wahala banza tasla naran hamiya kuma sai mun sa su a wuta mai kuna قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وبنجي يتشن كنا سنجا مكما في تابي ورأيتي waɗanda sun sha wahala sun yi aiki tukuru Tsammaninsu su sun yi mai kyau tsammanin su sun dace amma ba su yi mai kyau ba kuma ba su dace ba a ƙarshe Allah yake zalika jaza'uhum jahannamu irin waɗannan sakamakon su ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda kafirci wattakazu ayati wa rusuli huzwa da kuma wargi da wasa da ayoyin ubangiji Allah ya tsare mu Abdulaziz ibn Abi Ruwad ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa adarattuhum na riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yajtahiduna fil amali salih suna aiki tukuru wajen su ga sun yi aiki na kwarai fa'iza idza faluhu to amma in sun yi aiki na kwaran ba nan zaka ga firgici da tashin hankalin su ba a'a sai bayan an gama aikin waka alaihimul ham sai damuwa da fargaba ta dabaibaye su a yi ƙubalu minhum amla fargabarsu shine shin aikin an karba ko ba a karɓa ba da zarar watan ramadana ya zo ƙarshe dukkan mun muna murna muna farin ciki muna annashuwa muna ɗinka sababbin kaya muna yin abinci mai kyau na ban sha'awa muna yin murna muna sada zumunci muna yin wasanni wanda shari'a bata haramta ba wannan ba laifi bane a matsayinmu na 'yan adam mutum ba mala'ika ne ba shi ma hakan yana daga cikin ibadar to amma ga dukkan mai hankali da tunani bayan ya sa rigar sallah bayan ya ci tuwon sallah bayan ya yi ziyarce-ziyarce to in ya dawo cikin hayyacinsa kuma shine shin wancan abin da ne a baya na wahala da aiki tukuru da hada ido bacci da kashe dukiya shin na dace ko kuma na yi hasara ubangiji ya ba mu damar mu yi fara'a mu yi annashuwa mu yi walwala mu sa kyawawan tufafi mu ci abinci mai kyau domin a bambanta tsakaninmu da mala'ika mala'ika zai yi shekara miliyan yana bautawa Allah babu wata rana ta dariya kwaya ɗaya a wajensa babu wata rana da zai ci abinci babu wata rana da zai yi fara'a saboda shi ba haka aka halicce shi ba amma shi kwaɗan adam duk yadda ya kuka a cikin sallah to kuma in gari ya waye sai ya fara'a ya annashuwa ya ci jarmiya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutum to amma ga dukkanin mai tunani ya san cewa wannan an baka wani kaso ne naka na jin daɗin duniya bisa ga tsarin halitta da aka yi maka kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah ubangiji bai hana ba mu ci mu sha bai hana ba mu tufafi mai kyau kamar yadda ya umarce mu da mu bautata masa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ubangiji yace ya ku yan adam ku ci ku sha ku yi bauta a dukkanin wani ɗakin bauta da ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta muku da nau'in da ya umarce ku amma da sai kada ku wuce gona da iri kada kuma ku wuce makaɗi da rawa to don haka ya yan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana wannan rayuwa ya shar'anta mana ayyuka na ibada ya yi mu yan adam ya ba mu kaso na jin daɗi ta fuskar halal ba don wannan ya ɗauke mu ko ya shagaltar da mu ba sai don mu samu sauƙi mu samu nishaɗi mu samu sabuntuwar yanayi dan kuma mu sake komawa cikin bautar Allah subhanahu ta'ala wacce dan ita aka halice mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ubangiji yace ban halicci mutum da aljanna sai dan su yi mun bauta bana nufin su tara mun kuɗi bana nufin su ciyar da ni domin ubangiji shine mai yawan azurtawa kuma shine mai karfi irin na gagara dau da karfin da ba a iya iyan masa subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki da kansa ya fayyace su wane ne masu tsoronsa waɗanda in sun yi aiki yake karɓa musu sai ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun su ne waɗanda kullum ba sa samun kwanciyar hankali da sukuni saboda fargaba da tashin hankalin gamuwa da ubangiji wanda ko ba daɗe ko ba jima sun san yana nan gaban su wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda su ne suke ba da gaskiya da yaƙini da sakankancewa game da dukkanin abin da ubangijinsu maɗaukakin sarki ya gaya musu ba sa shakka wallazi na hun bi rabbihim la yushrikun su ne waɗanda da ba sa haɗa Allah subhanahu Ta'ala da kowa da komai a cikin abin da yake haƙƙi ne nasa ubangiji madaukakin sarki ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un kuma su ne dai waɗanda suke yin aiki kamar yadda Allah ya sa su in na jiki ne su yi da jiki in na zuciya ne su yi da kudurin zuci in na aljihu ne su fitar da kuɗi su kashe amma tare da haka wa qulubuhum wajila zuciyarsu tana cikin fargaba da tashin hankali da tsoron annahum ila rabbihim raji'un sun san ko ba dade ko ba jima za su game da Allah shin wannan aikin an karba shin wannan aikin ba a karba ba in an karba shikenan in ba a karba ba kuma fa babu damar ka dawo ka gyara lokaci ya wuce to da haka kaga dukkanin mai hankali da tunani dole ne ya zamo ya sifanta da wannan sifa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta bayansa na kwarai waɗanda sun suka yi aiki yake karba musu da ire-iren waɗannan sifofi imam tirmidhi da al-imam ibn abi hatim da wannan su sun rawaito hadisi daga uwar mu'mini Aisha Allah ya kara mata yadda nana Aisha tace na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da fadin Allah wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wakila waɗanda suke yin abin da Allah ya sa su kuma tare da haka suna cikin tsoronsa da firgitinsa nana isha ta ce a huwa allazi yasraq shin ne wanda yake sata wa zini ko yi zina wa shirabul khamr ko ya sha giya wa huwa kafu Allah amma duk da haka yana tsoron Allah ya san abin da yake ba daidai bane shin da irin waɗannan ayar take ma'ana ayar tana magana ne da masu laifi ko kuwa قال صلى الله عليه وسلم فيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي دنا عائشة لا يا بنت أبي بكر ولا يا ابنة الصديق با هكا بني ياكي إر أبو بكر با هكا بني ياكي إر صديق ولكنه الذي يصلي ayar tana magana ne akan masu sallah ba masu zina ba ba masu shan giya ba waɗannan kam su na daban ne al'amarinsu daban ne a'a yanzu da masu sallar ma ake masu azumin masu zakkar ake masu karatun alkur'anin masu kiyamun lailin duk da su ake wa huwa kafin Allah azza wa amma tare da haka kuma zuciya tana fargabar gamuwa da Allah da yawa daga cikin mu in za mu yi wa kanmu da kanmu adalci za mu ga 'yan kwanaki kaɗan da wucewa ramadan a yau mun canja ɗari bisa ɗari wani yana ganin tun da an yi azumin ramadan da shi ai magana ta ƙare mun bayar dole a karɓa a'a Allah ba mutum bane ba yau ko mutum ne in sama yake da kai ba ka cewa ka bashi dole ya karɓa, ka dai bashi sai kuma ka biyo da rarrashi da kamun kafar a karɓa. to balantana ubangijin mutane ubangijin sammai da kasai Allah subhanahu wataala ya fi karfin kai sallah ka ce ai mun mika ta ka azumi ka ce ai mun bayar a'a kana yi ne kana magiya in dai ka san da wa kake mu'amala amma sakewar da miƙe kafar da jin cewa kawai nayi ko a karba ko ka a karba yana nuna baka san kanka ba kuma yana nuna baka san da wa kake mu'amala ba ubangiji madaukakin sarki ko kayi mai kyau idan ya ce ba zai karba ba akwai wanda ya isa ya ce maka dole sai ya karba babu idan madaukakin sarki ya ga dama duk kayi ayyukan ibadar da yake so din komai ka ci ɗari bisa ɗari sai ya ce a watsar asa a kwandon shara waye sai ya ce a dawo da shi ta ƙarfin tsiya faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a da kiristoci suka yi wa Allah cika baki da kuri da annabi isa sai ce wai ku tsaya ku je idan shi isan da mahaifiyarsa maryamu da dukkan wanda suke duniya muka cifar da su waye sai ce mana dan me ba wanda isa cewa Allah dan me saka ya uwa mu sani cewa ubangiji subhanahu wataala abin a rissuna masa ne abin a rarrashe shi ne abin a bauta masa kuma ana kaskantar da kai ne zuwa gare shi ka tabbatar da cewa duk abin da za ka yi wa Allah ba kai komai ba in ka hada da shi abin da ya maka ba za ka iya biya ba an san daban ba za ka iya ba to amma ka yi iya kokarin abin da kake iyawa ubangiji subhanahu wataala yana sa kan kawo masu godiya ubangiji madaukakin sarki yana ƙara lada ninkin baninki akan masu ƙwazo idan sun yi kwazon su da haka ya ɗan uwa abin da ya zama wajibi a kanmu mu dawo wa kanmu da kanmu hisabi bayan wucewar ramadan ya halayyar mu take shin mun ci gaba da azumin muka na tatawu'i shin mun ci gaba da salloli na kiyamun laili shin mun ci gaba da kulawa da sallolin jam'i da masallatanmu suka yi ta cika da su a lokutan azumi shin karatun qur'anin da muke ko da ba za mu kai yadda muke yi a ramadana ba shin mun ci gaba da yi ko dan yaya wannan shi yake nuna dacewa wannan shi yake nuna gaman katari wannan shi yake nuna Allah subhanahu wata'ala ya karba amma idan mutum ya yi ayyukan alkhairi da zarar ramadana ya wuce kuma ya dawo zero ya daina masallatai suka fafake azumi aka daina gujewa ayyukan sabo aka koma gidajen fasikanci aka buɗe? wannan ya nuna waɗannan mutane sun yi wa azumin ramadana shiga kurtin kadangare sun shiga ta nan sun fita ta can ba su mawar komai na ramadana ba kuma wannan ya nuna ba ubangijin suke bautawa ba ramadanan suke bautawa inda Allah kake bautawa to yana nan a ramadana yana nan a shawwal yana nan a zulqaida yana nan a dukkan shekara kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji shi yana nan amma ramadan yana wucewa da haka magabata sukan ce na daga cikin alamun dacewa kaga mutum ko da a ce bai yi ɗari bisa ɗarin yadda yake a ramadana ba to amma ya ci gaba da kwatantawa a ramadana kana karatun Kur'ani kila izu ɗaiɗai kullum kila biyu kila uku uku bayan ramadana akalla ko shafi ɗaiɗai ne ka ɗora a ramadana kakan yi sallah da daddare kila raka'a biyar kila goma kila sha uku kila sha ɗaya aƙalla ko wuturi raka'a ɗaya ce bayan ramadana ka ɗore a ramadana ka yi wata guda kir kwana talatin ko ashirin da tara kana azumi aƙalla bayan ramadana ko da sau uku uku ne a kowane wata sha uku sha hudu sha biyar al'ayyamul biyu to wannan shi yake nuna gaban katari da dacewa ta bawa malamai sukan ce kun rabbaniyan wala tukun ramadaniyan ka zamo na Allah kada ka zamo mai bautawa Ramadan mai bautawa lokaci ba ubangijin lokaci ba domin ubangiji subhanahu wataala yayi umarni gare mu yace wa abuda rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijin ka har mutuwa ta riske ka ba wai har lokacin Ramadan ya wuce ba shikenan ka gama a'a kuma Allah subhanahu wataala yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kada ku zamo mutanen da suke yin tafka da kansu kuma su zo su warware kayansu wannan aiki ne na mahaukata ka sha wahala ka nemo kaba ka zo ka jika ta yi laushi ka saka tabarma a madadin ka je ka siyar ka samu kuɗin kuma sai ka dawo kana warware kayanka da kanka wasu malamai suka ce wacce take wannan wata mahaukaciya ce a makka duk garin makka an santa da safe ita haka Allah ya jarabce ta da haukarta ta je ta nemo abin saƙa mai wahala ta zo ta tufka ta saƙa amma kuma da rana ta je kaga tana warware kayanta da kanta to duk mutumin da zai yi aikin alheri kuma daga baya biyo da sharri ko ya lalata kayansa da kansa to aikinsa yayi kama da na waccan mahaukaciya mara hankali kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kada kun yi gaba ku dawo da baya da baya in kun yi haka kun yi asara ka koyi tashin dare ka dawo ka daina? ka koyi ibadar azumi ka dawo ka daina? ka koyi karatun qur'ani ka dawo ka daina? ka koyi kame baki daga ƙarya da alfasha ka koyi daina shan sigari ka koyi daina zuwa wajen banza amma kuma daga baya ka dai ka koma in kai haka kayi hasara fushin da Allah subhanahu wataala zai da kai karo na biyu sai ya fi fushin da yayi da kai a karo na farko kaga wannan hasara ce da tabewa Allah subhanahu wataala kada ka jarabe mu da komawa da baya da baya bayan mun yi gaba magabata sukan ce shi aiki na kwarai alamar da ke nuna an karɓe shi shine Allah ya baka ikon ka ci gaba da yi ko da bai kai na farkon ba innal hasanata idza tuqbilat tabi'atha hasana aikin kwarai in dai Allah ya karɓa to sai kaga ya bawa bawa ikon dorawa daga inda ya tsaya ko da bai kai na farkon ba amma ya dawo zero a'a suka ce in kana son tabbatar da haka karanta fadin Allah madaukakin sarki wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya ce a shelanta muku in dai kuka yi masa godiya akan ni'imomin da ya muku to shi kuma zai muku kari in ka gode wa Allah subhanahu wataala kan ni'imar Ramadana da ya raya ka wasu sun so su riske hakan ba ka riska ba wasu sun so a yi ramadanan da su da lafiya ga ramadanan ya riske su amma babu lafiyar wasu sai ana igo sallah an kawo masa ɗinkin sallar da komai amma sai dai magada su saka amma kai biyautar da kai wannan ba za ka gode masa ba ubangiji ya ce wa sanazibu shakirin mun yi alkawari sai mun yi wa masu godiya kari akan dukkanin ayyuka da suka yi na ibada Allah madaukakin sarki ka samu cikin bayanka masu godiya ubangiji madaukakin sarki kai mana kari na dangogin ni'imar da kake mana wanda ba su iyakantuwa Allah madaukakin sarki kada ka juyar da zukatanmu daga kan shari'a bayan ka dora mu akan daidai Allah madaukakin sarki ka haɗa kanmu da zuriyar mu akan abin da kake so ka yarda da shi da dukkan sauran musulmi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabanninmu Allah kai riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka sanya musu tausayinmu a zukatansu Allah ka sanya musu tsoronka da kishin taimakon al'ummarka da ƙasarsu baki ɗaya a cikin zukatansu Allah ka haɗa su da mashawarta nagari. Allah dukkanin abin da suka yi yi in ba na nagari bane ya ubangiji ka musanya shi da nagari kuma ka ba su ikon yi ya ubangiji ka sanya mana zuciyar yi musu biyayya cikin abin da kake so ka yarda da shi cikin abin da ba sako bane a gare ka ya ubangiji Allah madaukakin sarki kai mana maganin abin da yafi karfin mu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka alkinta ta Allah ka rike ta Allah ka sanya ta ta zama cikin da'a biyayya gare ka ya yan uwa hakikanin gaskiya abinda ake faɗa na wannan cuta gaskiya ne gaskiya ne daya daga cikin yan uwanmu malamai jiya an ɗauke shi kafa da kafa an kai shi har inda ake ajiye waɗanda suke da wannan cuta abin da yake gaya mana na labari abu ne mai ban tsoro mai tada hankali da yawa daga cikin mutane suna kan injin shakan numfashi suna neman su shiɗe suna dan Allah ai mana addu'a mutane suna ganin kamar wannan magana da ake faɗa ƙarya ce mutane suna wasa da ire-iren waɗannan abubuwa galibi ita musiba daman haka take ba ka sanin akwai ta kila sai ta dirkake ka to amma Allah yakan baka dama da lokaci na ka shirya kada ya dirtake ka Allah madaukin sarki ka dauke mana wannan bala'i ka dauke mana wannan musiba ka dauke mana wannan annoba a satin da ya wuce maganar gaskiya masallaci yayi tsari kwarai da gaske amma a yau ban san ne abin da ya faru haka ba ya kamata yan uwa mu yi abin da zamu iya gwargwadon kare kanmu gwargwadon yin abin da muke iyawa na riko da sababi da bin shawarar masana kada mu yi gangancin da abu idan ya faru kuma ba mu da amsar da zamu gaya wa Allah duk bayanan da ya kamata mu yi Allah ya sani mun riga mun yi abin da ya rage shine mutane ku yi aiki gwargwadon iko kila wancan satin yan agaji ko yan hizba duk sun zo sun tsaya sun sassaita mutane akan tazara tsakani da sa safar baki da makamancin haka a matsayin ka na mai hankali har sai an yi taimaka haka an sai an yi taimaka haka ya kamata a ce kai da kanka ka ɗaukawa kanka da kanka matakin kula da kai da kare kai gwargwadon abin da kake iyawa Allah madaukakin sarki kai mana maganin dukkanin musiba Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka adana ada ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا اللہ تعالا